في كتابه الوابل الطيب وغافئ القلم وغافئ القلم الطيب زام تاشي الفصل السبعون فصلي نسب إن كب في الذكر المضاعف ذكر عندك أكي ننكاش إن كي سي أمن كامل هذا المضاعف وإن أكي ننكاش والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم Allah yana dinnan kalada ga wanda ya so kuma Allah yana da yalwa kuma masani ne shi so duka wani zikiri ne idan mutum ya yi shi ake ninninka masa lada ba shi ya faɗe shi ɗan kaɗan amma kuma sai a ninninka masa lada a ba shi ladaddaki masu yawa fi sahihi muslimin عن جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة daga sahabiya matan annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin ummahatul mu'minin na juwairiyya mata annabi sama ce tana ɗaya daga cikin matansa waɗanda ya rasu ya bar su guda tara hmm? ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha wata rana manzon sama ya fita daga wajenta ya shiga gidanta sai ya fita bukuratan da sassafe na sallar subha lokacin da manzon sama ya sallar asubahi wa hiya fi masjidiha a lokacin da mazan sama ya fita din sai ya barta wa masjidiha tana wajen sallah duk wajen da ake sallah a shi ana ce masjid duk wajen da ake sallah sunansa masjid ko da mu kaga yanzu musalla ne abinda muke ce ma musalla wajen da ba a gina ba to masjid ne masjid masallaci ثم رجع بعدها بعد ما أضحى سيما زصم يداه وجنت باين يسل ولها بعد ما أضحى ko ba jama'a zuha bayan lokaci an shiga hantsi ko manzo sama ya sallah ko bai yi awal hawa ne wannan da lokacin na hantsi lokacin da ake salatu duha wa hiya jalisatun tana nan zaune a majalisin wajen da ke sallah bata tashi ba tana ta zikiri kasan mata suna da irin wannan ɗabi'a sun fi mu ƙoƙari mata za ka gansu suna da ƙoƙarin zama su yi zikiri fiye da maza suna da wannan musamman dattawa ka gansu sun zauna suna ta ambatan Allah maɗaukacin sarki to mu mu bayi na bayan sallan ma aiki yake zama mana yanzu wani ya tsaya ya maka tasbihi bayan an gama sallah babban mutum namiji sai ya gan shi ya tashi ya tafi irin su ne manzon sama ya kalli wani ya ce ista'jala hada to yi gaggawa ya yi gaggawa ya za mutum kawai shi ke nan daga gama sallah sai kai ka tashi babu zikirorin da ake yi na bayan sallah duk waɗannan fallolin mutum ya haramta ma kansu shi ya sai ga fitinu ga su kala kala suna ta samuwa fama ambatan Allah فقال في من زال تسمى يتشي ما زلت على الحال التي فارقتك عليها أه يا يا يا دويرية har yanzu baki yanayin da na baki ba kina nan a yanayin da na baki baki tashi ba qalat na'am sai ta ce eh ya ma'aikin Allah ai tun ka fita ina nan anan ina ambatan Allah fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam laqad qultu ba'daki arba'a kalimati haƙiƙa bayan ki na faɗi wasu kalmomi salata marratin sau uku law wuzinat bima qulti منذ اليوم kunna. da a ce za a ɗora su a ma'auni da naki da nawa abubuwan da kike ta faɗi ba nawa ba irin nawa ba to da za a sa su a ma'auni to da ke nawa yarin jayi naki manzon sama nashi so uku ya fadi ita kuma tun da ya tafi tun da sai sallar asuba ta zauna take ta ambatan Allah manzon sama ya ce na da nayi to ya fi naki da za a yi sai ya rinjaye shi ko kuma su zama daidai wa daida waɗanda kalmomi ne subhanallahi adada khalqihi subhanallahi riba nafsihi سبحان الله زينة عرشه سبحان الله من كلماته نفس أكو سبحان الله عدد خلقه sarki ya tabbatar ma Allah gwaggwajen halittar adadin halittarsa ka san adadin halittar Allah <laughs> kuma ya alamu adada khalqin lahi illa al wanda ya san sai mahalicinsa ne ya san adadinsu subhanallahi riba nafsihi Allah sarki ya tabbatar ma Allah gwaggwadon yadda kansa gwaggwadon yadda kansa subhanallahi zinata arshihi sarki ya tabbata ma Allah nauyin sa subhanallahi midada kalimatihi sarki ya tabbatar ma Allah madaukakin sarki daidai gwangwadon tawadar da ya rubuta kalmominsa walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlam والبحر يمده من بعده سبعة أبهر ما نفذت كلمات الله ما نفذت كلمات الله سيكون مجابق ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام لا جب الشوين دكتيني بدوني النزاع قبل لاسي ما في الأرض كم دك فقوان هالتا هزوك عشان أقالتا جب الشي الدكتيني أنا قوة أيينك ita itanta a mai da su su zama alƙalimma wala wanda ma fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abqar sannan a ce ga wani teku bayan su akwai wasu tekuna guda bakwai ai ta rubuta kalmomin Allah kuma ma fi da kalimatullah da kalmomin Allah ba za su kare ba da wannan ne malamai suka da suka ce wa ya yadullu ala anna kalimatillahi ta'ala ghayru ma'duda kalmomin Allah ba su da iyaka sannan wa hiya ghayru ba ba abubuwan halitta ne. Sufofin Allah ba na fi da ba. to wannan zikirin mutum ya yi shi da safe to uku to za a ninninka masa lada har zai fi ko ya zama daidai da wanda ya zauna yana wasu zikirorin tun daga sallar asubahi har lokacin da rana za ta batsi lokacin hanci kaga wannan falala ce ta al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam amma wani ya tsaya wannan ba zai yi ba sannan riwaya ta tabbata ba sai ka sake maimaita subhanallahi ba subhanallahi wa bihamdi subhanallahi adada khalqihi wa riba nafsihi وزينة عرشه ومداد كلماته ما سيكا ساكرين سبحان الله كذابا سبحان الله كذابا خاقون قارن صوتي وانا سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله عدد كلماته ها ذاقي يصير سبحان الله انك فقيش فقو ليش سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومجال كلماته gabata, رواية da suka قباتا haka. عند karanta wata حقا منكرا وتماء بايشا من قال wannan shi ne saboda haka wannan zikiri ne a zikirin muba'af ana rufan yama mutum ladansa idan ya yi shi wanda kada mutum ya makan shi sassaɓa ya bari harshen sai rika bushewa ba tare da ambatan Allah ba وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على مرأته aka ce manzala sama ya shiga wajen wata mata tare da sahabinsa babba sa'ad ibn abi waqqas sai daga cikin mujabud da'awa sai daga cikin waɗanda in sun yi addu'a kai tsaye Allah ta'ala ke karban addu'ar kuma sannan yana cikin al'ashar al-mubashshiruna lahum bil janna mutane goma nan da mazan sama ya hau mimbari a lokaci guda ya ce dukkaninsu Allah ya ba su ta kitan aljanna tun suna duniya kai tsaye aljanna za su shiga in sun mutu abin da zai sa ba za su shiga aljanna ba kwara ɗaya ne ba su mutu ba mun gane to yin shi ne sa'ad ya shiga alam ra'ati shiga wajen wata mata wa bai ne leha nawan au hafal gabanta ta tattara wasu 'yan tsakon kwani nawa wato kaman iri kaman a ce misali ta samu wake waki akwai abin da eh, irin waken nan manya-manya na kasashen laraba ko biki nan ma an ce ana yin su irin su lubiya hmm? abu hassan ko kuma ta tanadi wasu tsakon kwali duwatsu kenan kanana to sabbi bihi suna yin tasbihi da su فقال سيتي أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل منه shin ba na baki labarin wanda ya fi wannan sauki ba ko kuma ya fi shi baki ki bukatar mai sai tara waɗannan sukan kwanin ko waɗannan abin da kwayoyin hatsin qala sai ya ce subhanallahi adada ma khalaqa fis sama'i wa subhanallahi adada ma khalaqa fil ardi adada ma فسبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك والله لا ولا إله إلا الله مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك ما لم يسرون ونن سند سند ونن رواية من kawo ranar mun karanta ta cikin hujjojin da malam ibn ibn taymiya rahmatullahi alaihi ya cewa ya halatta in mutum yana da lalura zai iya amfani da tarbi ko hadisin yana da raunin sanadi malamai wasu sun raunana shi cewa hadisi ne wanda ya kasance mai raunin isnadi al-imam abu dawud ya ruwaito shi da al-imam tirmidhi shi al-imam tirmidhi ya ce hasanun hadisi ne hasan amma da yawan malamai sun ba'afa shi cewa da ifi wasu kuma sun ci akan hasan din kamar shi shekul islamin kimiyya shi ma ya tafi akan cewa hadisi ne hakan shi ya kasa ya kafa ma hujja da shi mun gane to wallahu alamu dai saboda ka waɗannan ga sunan الفصل الحادي والسبعون فيما يقال لمن حصل له وحشته abin da ake ce ma wahsha shine mutum ya zama ya rikici kwakwalwar shi ta rude shi na ake ce mashi wahsha kishiyarsa ita ce ake ce mata al'unsu al'uns eh, shi yasa ake da dabbobin da ake ce musu alhaiwanatul anika su ne al'alifa hmm? wato wato wato alhaiwanatul ahliya dabbobin gida wanda ake sa aka saba suna mu'amala da mutane su kuma kishiyoyinsu na jeji sai ana ce musu ne alhaiwanatul wahshiyya Eh? alwashu ka zama ka rikici ka zama ba ka son kai hudda ma da wasu shi ne washu domin mutumin da ya rikice ya baya son ya hudda da wasu ko to ne ake ce ma mutumin da ya zama ya samu washa ya samu hudu zuciya shi ta kasa natsuwa duk da hadisin da malam zai kawo mana hadisi ne mai rauni ومن هيك فهو في معجم الطبراني عن البراء بن عازب أن رجلا اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحشة يتمر ويكو أتكن معجم الطبراني الكبير كتاب الإمام الطبراني رحمة الله عليه الكبير ناسا ينادى الكبير ينادى الأوسط ينادى الصغير وأتكن الكبير wani mutum aka ce in ji albara ibn azib radiyallahu ta'ala anhu yace wani mutum ya zo wajen manzon sama ya kawo kuka na alwahsha cewa shi kullum cikin rikicewa yake sai ga baya son shiga cikin mutane in ya shiga cikin mutane sai ga kaman ana zagin shi ko kuma ya ga duk kaman an tsangwame shi ai la yasta'misu bin nas baya iya zama cikin mutane ya nutsu فقالت ka sai yana cikin musibar da Allah zai jarabu mutum da shi ya zama baya iya cikin mutane فقال سيتي قل سبحان الله الملك القدوس ورب الملائكة والروح ها جلت السماوات والأرض بالعزة والجبروت فقالها الرجل فأذهب الله عنه الوحشة ce subhanallahi malikil quddus sarki ya tabbatar da Allah madaukakin sarki wanda ya kasance al-malik wanda ya kasance mamallaki da mutane mamallakin abinda mutane suka mallaka kuma mamallakin mulki duk wanda na Allah ne Allah shine maliku al-amlak wa malikul malikina sannan malikul mulki al’amlaka ababen da aka mallaka eh? sannan almalikun su mamallaka kana da riga kana da gida kana da mota kana da gida ko su din na Allah Allah ne mallake su shi ne ma'ana al-malik sannan kuma Allah madaukaki shi ne wanda ake tsarkake shi duk wani abu na ƙazanta da datti to baya halatta a dangin tashi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ta'ala wanda ya kamata ya zama rabbil mala'ikati war ruhi subhanallahi al-malik al-quddus rabbi ba rabbu ba duk da zai iya daukar rabbu sai ai an yi kafu na sai a kaddara huwa rabbu amma abin da ya fi a irabi zahir ya fi a irabi takdiri ko rabbil mala'ikati war shi ne ubangijin mala'iku kuma ne ubangijin ruh ar-ruh nan ruhu ne abin nan mala'ika jibrilu alaihi salam ne. an ambace shi yana cin al-mala'ika sannan kuma sai aka ware shi saboda saboda muhimmancin sa da girmansa. wannan wannan zikirin idan ba ku manta ba shine ake yin shi bayan wutiri سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس أنا أقسي في سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح هذا جمرية من قال جلت السماوات والأرض بالعزة والجبروت جلت السماوات والأرض سما كذا سنجر مما بالعزة جبواير الله والجبروت بقوم إفسع da batsewarta da kuma karya waɗanda suke azzalumai masu jiji da kai masu girman girman aljabaru faƙala har rajulu aka ce sai mutumin ya je wannan addu'ar fa'azhab Allahu anhu alwahshata sai Allah ya tafiyar masa da wannan rudin da yake shiga yadda in ya shiga cikin mutane sai ya kuma ana hararar shi ko ana jin haushin shi ko ana gulma da shi wani zubin so za ka ga mutane sun zo sun sai mutum ya faɗi maka wannan sai shi bai san abin da ke damun shi ba in ya zauna cikin mutane sai ya ji wai kama ana zage shi hmm? to mafi yawancin abin da ke ta shi ne rashin ambatan Allah amma mutumin da ke ambatan Allah ba ya shiga irin wannan yanayin akwai matasa da za ka so mutum ya ce maka wai ya tashi wai yana jin haushin kowa saboda me za ka ji haushin kowa me mutane suka maka kaga kana komawa shine zaka ga kun ka tambaye shi kace yaushe gaban ka da karatun alqur'ani كيف يستأنس في الحياة من استوحش عن الله أو من استوحش بالله هارك تدرك الله وانك لألّه أي شيء ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة المعيشة الضنك إنك asali daga zuciya ce domin babu abin da mutum ya fi so kamar al'amnun nafsi shi ne duk abin da kaga ana ma duniyan nan yanzu kowa ya ai kaza to al'amnun nafsi ake nema mutum wani yana sanya zuciya shi za ta zauna lafiya shi ne salamatun nafsiya shi ne ake ta waɗannan abubuwan kamar ji kaza ana ta abubuwan jin daɗi kuma mafiyanci ba a samu ana samu ne ala bi zikrillah tatma'innul qulub kan mutum yana ambaton Allah shi ke Allah ba mu ikon ambatonsa wannan hadisi ne da isi gani haka maganin wahsha shine ambaton Allah duk mutumin da zama baya ambaton Allah baya karanta Qur'ani baya sauran zikirura to la budda an yastawhish zai rikici zai tsinci kanshi a rudu kwakwalwarsa za ta zama ba ta zaman lafiya amma mutum yana ambatan Allah to sai ya samu natsuwa Allah ya taimake mu wallahu alam